Ibrahim, wani ƙwararri ba ra'ayi masu yau الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك Wa هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ينقى مسلمين mahalarta wannan muhadara na masallaci guwan nasarawa a nan kwantagora kwantagora local Niger State, Nigeria. Yan uwa masu iya sauraronmu daga kafafen media musamman rediyon tarayyar Nigeria daga Kaduna, Presti Radio daga Mina, Manara TV daga ƙungiya ta ƙasa a rediyo koro ne rubuta a bargo media ɗinmu ta ciki da waje social media shugabanninmu da suka kawo ziyara a wannan taro a rana mai albarka musamman shugaba abdullahi mai rediyo shugaban naija sai a ɗaya daga cikin national officer na agaji kuma malami a sheikh muhammad sani abubakar daga mina manyan bakin da suka ruho musu baya musamman ma'aikin wannan kungiya alhaji honorable muhammad wushishi da aminin su kuma abokinsu na da'awa mai girma pro kuma mataimakin a liman na masallacin kwangila sheikh abubakar Mam gidado babban darekta na wannan kungiya na agaji a alhaji muhammad yawa ko muhammad abdullahi yawa daga silija da ofisar ɗin da suka rako shi irin disfila randali okasha daga kwantagora sakatare daga kagara malam mustapha nasiru tare tsora ɗaya ko ko kuke na da titi shi nike lalabe suna alhaji ibrahim Ah, jibril iliya shugabanni saura da ban faɗi ba ku yi haƙuri sai shugabannin na local government sai guda da ban faɗi ba shi ne abubakar giro imanin magikaina jama'a maza da mata masu iya sauraron wannan darasi muna muku gaisuwar islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda aka sani yau ne sha uku ga ramadan hijira shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan efiriri miladiyar haihuwar annabi isa da maryam in sa alaihi salatu salam shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan sura suratu ibrahim sura ta sha hudu mun kwana aya ta talatin da hudu ko za mu tashi aya talatin da biyar ku yi haƙuri saboda baki da muke da su tashi mini sai mu ba su dama su gaishe ku a yi zumunci kafin gobe a ci gaba ikira وإن قال إبراهيم رب اجعل الناس فمن تبعني فإنه مني kafin ma'anar aya akwai darussa da za a iya fahimta cikin wannan aya darasi na farko shine faɗaitar da mu mu yi makasanmu addu'a ka zama cikin waɗanda kake wa ƙasarka addu'a don ka yi koyi da babban manzo annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kuma ka yi makauyen komi zaman shi kawai-kawai ka dinga tunawa da shi ka roƙi allah ya bulbulo arziki a ƙauyenku ya tada masana ƙur'ani masana ilimin addini a garinku haka nan ka roƙi allah yanayin da ƙasa take ciki a haƙƙe tabbika ka yi mata addu'a wannan zai zama abin koyi gare ka a ƙarƙashin wannan aya bayan ka roƙon mata zaman lahiya ka kuma roƙon makasarka arziki wannan ba asarta kawai ba har ka manta fa ya kamata gidan kama idan akwai lokutan da za ka wa gidan addu'a ka roƙi Allah shi gidan nan albarka da mazauna gidan ka roƙi Allah ya karkato da tunanin mutanen kirki su zama su ta'amali da gidan wannan ya hada da aure ƴaƴanka ƴan mata ya hada da biyanka maza a ba su aure ba tare da muhawara ba a sama musu mutanen kwarai abubuwa da yawa dai sun shafi in kawa gidanka addu'a wanda zai iya samar da akwai kwanciyar hankali akwai sharrin jinnu da Allah zai kore ma gidan eh, don haka abubuwa sun zama maka da yawa ga ƙasa ga jama'ar ƙasarka na Allah ya shirye su ga garinku na haihuwa ga gidanka ga jama'a gidanka duk wayannan yana cikin abubuwan da ya kamata a fahimci ma'anar wannan aya da kuma tawilinta eh, bayan wannan kuma wato an bi ka bashi ka yi ma ƙungiyarka ta addini da malamanka na addini ka yi musu addu'a domin da annabi ibrahim ya yi ma maka addu'a ai addini ya yi ma saboda addini na yi na biyu eh, ya yi ne kuma saboda asalin wato samar da waɗanda za su zo su rike eh, da ilimi su rike wannan wurin don haka ya roƙa musu tattalin arziki yasa Allah ya ce wai kala Ibrahim da annabi Ibrahim ya yi addu'a ya ce rafi ya ubangiji jami'an ya zama amintacce yana yi wa ka ce to ai ni ba dan makka bane yanzu ya zama dan zuri'a ya aje wurin kaga yana neman asalin gari yayi kyau kafin zuri amma shi dan Iraki ne tabbam amma daga Iraki lalura awa lalura ta kiyayya ga makiya addini ya mai da shi Palestine bai daga nan kuma kaga ya dawo ne, ke sa nan dai shi yanzu ayyana tun da ya rasa mahaifa ce Allah ka sanya wanda maka sa aka zo mai da ma'arifa ka sanya shi ya zama aminan amintaccen gari menene ma'ana amintaccen gari ya zama babu yaƙi cikin shi babu zubar da jinai babu tata babu tashi hankali eh, ko abokan yasuwa ana iya zuwa a nemo ka ce ga wani abokan yasuwa babu mai tabuwa da ya maka barazanar halaka da kai wannan shi abin da yake ulama na musamman a imma sun ce duk abin da mun gani cikin wannan aya to Allah ya ce wannan addu'a daga hannu annabi Ibrahim ya aiwatar mai da ita ma'ana ba a yi rejectin addu'a an sanya maka ta zama amintacce sai dai a wannan bai hana daga da duniya ta canza kahirai suka zama abin nan ba su da amana Miya ku suka dinga shigowa maka suna cutar da jama'a wannan Allah ya ba da izini da ke tashi kenan kowa kashe a kashe shi amma in dai ba don haka ba ta wuri a aminta ka sanya shi ya zan amince kaga wannan kuma bai hana ɗabbaƙar da shari'a ta kisashi ga wanda ya shigo ba ko ɗan gida ya kashe a kashe shi ko ya zalunci ya yi wani abu na ɗiba wani sashen jiki shi ma a ɗibi sashen jikin na biyu nubu ne, kuma yace ya Allah ka nisantar da ni wannan wajibi ne kowa ya roƙi Allah ya taimake shi kamar misali akwai buƙatar wani lokaci ka ce ya Allah ina roƙon kariya kar sa ni cikin yahudu ya Allah kar kaddara min zama cikin miyagun na taro Allah kar sa ni cikin mushrikai Allah kar sa ni cikin munafukai kuna da labari Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya tsore kirje shi ga Kaaba a multazam yana cewa ya Allah in ka rubuta ni cikin munafiki Allah ka canza Allah ka kashe ni mumuni kaka yi ni munafuki don haka wajibi ne ko shi mutum ya roƙi Allah kada ya jarrabe shi da sha'awar kahirci kada ya jarrabe shi da don haka yace wa junubun ya Allah ka nisantar da ni wa baniya da ‘ya'yana da nan haifa, anna abu da al'asnama mu taimako ta mu zuma ka Allah karka jarabe mu da wannan kayanci. Abin nan in kun diba Allah ya kafa addu'a ce, ku dibi tafsirin fasul kadar shirinsa sun rubuta cewa duk zuri'a annabi Ibrahim babu mutum guda wanda a kai. Duk zuri'a shi duk abin da shi ya haifa to har suka kare duniya da su da jikokinsu babu ko ɗaya babu wanda ya taɓa kare dukkan su musulunci sun kama su da shi kun ga wannan shi ma Allah ya karɓi addu'an shi da ya ce wa junubuni wa baniya an abu da al'asnam kaga Allah ya karɓi addu'an shi na hudu a yace rabbi ya ubangiji innahunna su ka amma abin da yake nufi dukkan wani nau'in abin bauta kamar yanzu inda kunna kama a ce ke hunnai wa'anda ba na bid'a ko da na al'ada adalalamine ne adalalla kasirin minan nan eh, sun ɓadda mutane eh, abin masu yawa daga cikin jama'a amma shi ya yi amfani da gumaka domin a wancan lokaci kahirci nau'i nau'in shi bai da yawa kahirci guda sananne a zamanin shi ne kahircin bautan gumaka zamanin fir'auna kahirci gudana shine kahircin bautan gumaka sai dai haramcin yanka yayan bani isra'il eh, eh, zamanin annabi salih kafirci ɗaya ne zamanin annabi hudu kafirci ɗaya ne zamanin annabi nuhu kafirci ɗaya ne amma zamanin wagga al'umma duk kafirci eh, don haka mun lalace gaba da sai wanda illa ma a sama a sama sai wanda Allah ya tsare to Allah ya dare waye wani? hmm okay eh, menene kake wa manta a wai me suke yi eh? na ruwansu da rana su tare ta na. yawa rabbi ya ubangiji inna hunna su kuma kan gada ake sassakawa wannan na cikin abin da yasa kungi izala ta wahala domin abin da duniya ta sani kahiri mai bautan kuma. wannan shi ya ba mu wahala lokacin da aka kafa kungiyar jama'a da izala ta gida wa sunna ta fito da bayanin abubuwan kahirci sai jama'an gari sun fashe ɗora mamaki yaushe wanda bai da gunki da yake bauta a ce mai kayan ko a ce mai mashiriki domin sun jahilci cewa ba bautan gunki sassaƙaƙe ɗai a gunki ba abin na ai ɗagot hanyoyi ne daban-daban har na shari'a da ba ta Allah ba ɗagutanci na wanda ya da abauta mai ko da mutum na kaga kuma an bauta mai kuma ya yarda da bautan kaga dagutu ne ga kuma bangaren jinnu kaga duk dagutu ne ga abin nan bangaren dan babule an nemi sharuwa dan mama malam alhaji kaga duk bangaren dagutan shi ne ga tsari to yanzu ma sai mutum ya ɗauki ƙur'ani ya gama da jinin haila Yanka kace mai kare ya ce shi ba shi yana sallah shi kan ya dace mai kare wannan shi yasa izala ta sha wahala Eh, kafin a fahimci cewa eh akwai nau'in kafirci wanda ba bautan gunki kawai ba eh, sunan najeriya wanda dai sun ka ɗauka ka'idi shine kirista domin ko gunkin ba su ga mai bautan gunki ba abinda dai sun ka ɗauka a kahiri shine kirista mai kiran jesus eh, amma ba su san cewa nau'i nau'i ba ne kirista annabi ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji innahunna wato hakika waɗannan gumaka tsirin da mutane eh, da yawa cikin mutane wato sufar da mutane masu yawa don haka faman tabi'a ne duk wanda ya fi ni cikin aƙida ya musulunta ya fi aƙida fa inna hu minni to yana tare da ni a cikin yadda ka ya Allah ulama rahimahumullah kamar tawilul ibad min tafsir bin abbas ina jin na ga magana ma a aratul adahan mahaifiyar annabi ibrahim ta musulunta amma ta nemi a ɓoye sunan musuluncinta kamar hiskil mu'min min ali fir'auna ya tumu imana wallahu a'lam don magana ba ta yi yawa cikin tafasirai da littattafai game da mahaifiyar annabi ibrahim ba amma dai wasahihu wallahu a'lam babu inda Allah ya yi magana kanta alama ta gwada kenan kuma akwai kalmar da aka yi gaba kaɗan wadda za ta nuna eh idan an ce mahaifiyarta ta musulunta akwai alamun ƙanshin gaskiya ni ne ne famanta tabi'a ni wanda ya bi ni fa inna hu minni wa man atani wanda kuma ya saba mani fa innaka ghafurur rahim Allah kai mai gafara ne mai rahama to wanda ya saba miki musulmina, na na to me yasa yake fa innaka ghafurur rahim A dalilai uku na dalili na farko mai yiwa annabi ibrahim lokacin bai da ilimin cewa ba a roƙon makahiri gafara domin ya ce fallama ta bayyana lahu annahu aduwwa lillahi tabarra amin ya nuna kenan farko annabi ibrahim bai san ba a roƙon gafara ga kahirai ba shi ma annabi sallallahu alaihi sallam horko horkon nan bai san ba a roƙa makahiri gafara ba sai da Allah ya aiko mai sako ya ce kai ya sake ya bari in dai mutum ma kana lil mushrikin ma kana lil nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin wa law kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim to wannan aya dai ita ma annabi Ibrahim Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yanzu an ba shi doka kai roƙa ma mushrikai gafara ko da ubanne ne gare shi ko da iyaye ne da shi da masu imani salafi ala halin eh, zahiri take ga mafattare eh, cewa lokacin da Ibrahim bai san ba a roƙa ma gafara ba yanzu da tabbayyana gare ya bari ba ai dan ya bari kila wannan shine manufar aya wa man atani fa ga ghafurur rahim tafsiri na biyu wa man asani fa innaka ghafurur rahim wannan ya nuna halayya annabi ibrahim halayya ce wanda shi ya yi sau a yaye ma kowa in ana in abin na yiwa ya yi son kowa dai a yaye mishi eh, wannan ya nuna tausayi da kuma jinkai irin na annabi ibrahim kamar yadda annabi isa shi ma alaihi musallatu wassalam ya irin wannan magana to menene na uku wa man asani fa innaka ghafur wal saba mani kai mai gafara ne yana yi wa annabi Ibrahim yana magana akan ma'asi ba yana magana akan shirka ko hoton guma ba yana nufin wanda ya saba ya sabon Allah to ai kai mai gafara ne mai rahama don dalili ana iya roƙon ma mai zunubi gafara wanda yake bai mutu kagiri ba don babu wata aya da ta yanke kauna ga cewa sabo ba a yaje mai don haka kenan ana iya roƙon wa musulmi mai sabo mai yiwa ke sa amfani da wannan kalma a kawalin bayanan ulama rahimahumullah ربي أسلمت من الناس من لعلهم ya roƙi Allah akwai wani ladabi yana yiwa abin da kasa son nan waye shi in ba don Allah na Allah ba ba don yana ubangiji ba abin nan bai yiwa to in akwai irin wanga hali wanda kaka gani abin da kaka son nan kana so yi amma samun shi na da wuya to akwai ladabin da za kai kamar yadda annabi Ibrahim yana son ya roƙi a kawo arziki makka ya zama na akwai abinci akwai kayan gona akwai daɗin zama da daɗin rayuwa da tattalin arziki kahin ya faɗi haka na nauyin da aka wannan abu ya ce rabbi ya ubangiji inni askana min abin za'ida ce kene inni askantu zuriyati ni na na aje iyali na family dina menene biwadin ghairi zar'in na aje su wani rahi wanda kuma ga babu wani ma balle a samu tsiro a samu yayin tace da abubuwa wannan shine nauyin da aka abin in ba don Allah na Allah ba abin ba zai yi ba in ba kuma ta ba shi ma annabi zakariya da yake son haihuwa sai da ya fara raki cikin addu'an shi yace rabbi inni inni wa hana al'azmu minni wa rabbi inni wa hana al'azmu minni wa ij'al ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya kare sai da ya fara nuna ma Allah abinda yake son ya roƙai to akwai yan matsala in ba don Allah na ubangiji ba domin ga tuha ya zo mini ga raunin ƙasa. ga mata bakarariya ta bar haihuwa mahaifa ta juye duk da haka dai ina son haihuwa to kaga ba wai fa su faɗin sa kai bar me eh, mai baka din nan azizul muqtadir ne mabuwayi ne mai kalla mai iko mai kallawa ko babu gaba dole abin ya kalle don haka abinda dai abinda ayoyin da suke son su koya mana shine kada ka zama discouraged wurin roƙon Allah bukata ka faɗi ko da kana ga anya abin na yiwa amma kar ka ce Allah ka yi ni sarkin Sudan gobe wannan kaga ba addu'a ta ba akwai renin waye ciki eh, ko ba haka ba eh, domin eh, duk da Allah na da iko amma ta sawar cikin maganar domin na farko dai kila baka gadi sarauta ba kuma in ka gadi sarautar nan to wanda a bisa gado yanzu don in kuma sun haka ya mutu in hina mutuwa gobe kuma a yi nada ka gobe eh, ka gani duk da dai abinda duk sa ka roƙo Allah ya ƙara ma sarki sudan lafiya don addu'a kar ta zama da matsala eh, saboda ka duk dai abinda za ka yi eh, karkasa wari cikin roƙon Allah don da yawa akwai mazauna titi ɗan mazauna bakin godabe wanda mota ka wuce sai ka ji mana Allah duhu irin wayan kaga shi ma sai addu'a ba ta kai zuciya ba akwai warki ciki don haka annabi Ibrahim alaihi salatu wa Salam wassalam yace ah, inni askantu min zuriyati gashi na na aje iyali na ah, abin nan biwadin ga wani bagire gairi zar'in inda bai cikal muharram ga ainihi eh, kusa ga ɗakinka bai baitikal muharram ɗakinka wanda yake hurumi wanda yake an haramta yaƙi ciki da makamantan irin eh, wa'annan duk da gashi babu kayan noma ciki babu komi me yasa ya aje su rabbana ki mu salata don tsaye da sallah eh, ga wata addu'a kuma wadda aka koya mana cikin siyaki maganganun wannan dattijo babban ba annabi alaihi salatu wassalam shine shi mi an manufarka roƙon Allah da kake mi an manufarka kana son arziki sai ka ce ya Allah ka bani arziki kuma ka bani ikon juya shi in taimaki addini taimaki jama'a <clears throat> ka gani ko wata cikin su yana son ya ya roki Allah wata bukata yanzu wanga ya roki Allah aihuwa ya roki Allah a bashi a kama garin tattalin arziki ya dan ana zama wurin saboda ga iyalin shi ya kawo ya aje amma sai da ya nuna ma Allah don su su tsaye da sallah wato sun suka ga kaba ga hurumi ga iyali kaga addini ɗaya rage ‘yan eh, kundi ba ita ma mahaifiyar maryam annatu in sunanta ya inganta kun ga shi ma abin da ta faɗi kenan don don samu biya <clears throat> ko kuma da wanda zai ma musulun baitin mekidis hidima آه، تنامي الآية إذ قال جمرة إمران وإذا قال جمرة وإذا قال جمرة جمرة ربيني نبرت لك ما في بطني محرر فتحبني كاكا أبنى سيسي ما في بطني محرر أبنى كيسيكي نا يزم يزم إنتشيكي نام دون يسيكي بدا هدما أديني shi ma annabi zakariya an ba kuma ta ba cewa ya risu ni wa ya risu min ali wa ya risu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiya to ala ijhala in ka ki Allah ya baka kuɗi ka yi aure ka ce Allah ka ba da kuɗi in yi aure don in kare kaina daga sha'awar da ba daidai ba ya zama in kana son kuɗi ka gina gida Allah ka bani kuɗi in gina gida don ka kuma bani ikon tsare gidan nan da duk abin da Allah bai so duk dai abin da za ka yi za ka roƙa sai ka yi koyi da wannan ba annabi alaihi salatu salam yana sharar bana laifi musalata ina son su zauna wurin kuma a ba su arziki domin su tsaye da sallah kaga wannan akwai manufa kenan mai kyau. na bakwai waje al'abdidatar mina na tahwi ilaihi kuma ya Allah ka karkato zukatan mutane su dawo su yi sha'awar zama inda suke don kasu zauna su dai cikin daji da zuwa duwatsu babu kowa ka karkato da zukatan mutane kuma tabban haka ta faru fatake sun biyo sai sun kaga tsuntsaye na yawo sama don haka sun ka ce duk inda kaga tsuntsaye akwai ruwa da sun ka sauko sun ka shiga suna dibe sai Allah ya gwada musu mace eh, abin nan tare da ɗanɗanta kusa ga kaba kuma ga ruwan sanda mun kace abin ne saboda abin da ayoyin suna bukatar mu dai samu mu kai inda gaba yake don haka suka roƙe ta suna son su zauna tare da ita ta ce to na yadda amma da shari'i dan wa in ya girma shi a sarki sun ga mace da son dan sai zama shi abba ba sai shi a sarki kun yadda suka ce mun yadda mana Abin da an riga mu ga wuri ta wani abu gare mu sai sun ka daura wannan shi ne kun ga tun nan ne farkon addu'a shi ta fara zuwa ah, menene warzuquhum min as-samarat ka kuma azirta su da 'ya'yan itace ma'ana abinci a dunkule don kanka sai a karanta addu'a a karkato jama'a gidanku a taru babu abin da za a ci don haka in za ka yi ka karanta warzuquhum min as-samarat ka azirta su da ‘ya'yan itace la'allahun ya shuru na domina domin su gode ma'adin da ka ba su ga ibada su yi addini su yi ibada su da ikilasi a abin da sauransu. E to, masu ruwaya suna cewa a dalilin haka ne lambun da a faifa wannan addu'a ce sai Allah ya yanke wani yanki na yamar na gona mai lambu mai dausayi sai ya kawo raifa shi ne ce to abu kargum ya ce wasu sahihu ita dai addu'a ga ita ce kawai ta shiga ciki ba wai wani lambu an ka kawo ba to ya baka har yanzu ba a noma dai cikin garin makka ban ba korin nome mai duwatsu na nan to ya an ka yi addu'a ga ta shiga Shi ne aya tana can cikin suratul qasas ƙarshen sura amma dai ba za ta bani dama a ce in kawo ta ba saboda time din da aka bayar amma abinda Allah yake nufi shine yutuba samara ta kulle shay rizqan lil ladunna to wannan aya din nan na naj'al haraman aminan ko yi duba, samara ta kulle kulli shay rizqan lil ladunna menene walakin aktsara nas ko la alamu, in ba na manta ba karshen aya nan suratul fatir ala halin hukunci ne Allah ya yi duk wata ƙasa ta duniya inda ake noma kowane irin nau'in 'ya'yan itace to su dinga ɗauko shi suna kawowa maka hayi gari duk abin da aka so na yayin itace ana samu ne kamar kaiwa wadda ake maka da larabci kaiwar da take gani daga laban labanan ake kawo ta kuma kike ya ji girman babban dan tumatur din nan wata koda ba ta da kai maka hadda na sai suwa ana sai daga wata ko shi inda ana ci a yanin abin da kuma kankanan maka ta yi mata na daɗi koko ne doya ce kunu kunun maiwa kunun zaki sosai ko da akwai kula bai abinda Allah ya ce biyu ne dukkan nau'in abinda za a same shi da ya maka ana samu da ko dai a noma gidan ko kuma sai ka babu shakka su ma suna noma don na je ina jin karshen aya ke to sai mu takaita a nan gobe sai mu ci gaba muna roƙon Allah ya ba ba Thank you. nasara da taimakon Allah kuma mun gode musu matuƙa gaske Allah ya ce ya su da fara amma Allah ya ba su